ma'a muna bukatar nasiha a cikin waɗannan ayoyi nasiha a faɗin allah maɗaukakin sarki khudhu ma atainakum bi wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun allah ce ku riƙe abin da muka baku riƙo na gaskiya sannan kuma ku ambaci abin da yake cikinsa wannan aya gargaɗi ne ga mutane a yanzu da suke da rigar malanta Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu amanar al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan su karantar da su littafin Allah Allah ce da su khudhu ma atainakum biquwa ku rike abinda da muka baku na littafi da ƙarfi wadhkuru ma fihi kuma ku ambaci abinda yake cikin sa su kuma sai su ambaci abin da ba a cikinsa yake ba sai su ambaci abin da yake cikin zuciyarsu mutum zai samu almajirai su zo su taru a gabansa ko ma musu cika a gabansa akan zai musu hudu ba a madadin ya yi aiki da wannan ayar ya gaya musu abin da yake cikin littafin Allah sai rinka gaya musu saƙon zuciyarsa ko rigimar da take tsakaninsa da wani ta siyasa ko rigimar da take tsakaninsa da wani na zamantakewa sai ya yi amfani da kujerarsa ko mumbarinsa domin ya huce haushinsa bai yi abin da Allah ce wadkuru ma fihi ba shin a cikin alkur'ani ne wannan saƙon da kake faɗan ga wata nasiha daga imamul qurtubi al’imamul ƙurtubi Allah ya masa rahama ƙarƙashin wannan aya yace ce wazkuru ma fihi ay tadabbaruhu wahfazuhu wahfazu awamirahu wa wa'idahu wa la tansawhu wa la tudayyi'u mala yace shi yace ni ga nasihata in jiwa in ji al-imam al-qurtubi hadha huwa al kutub al'amalu bi muqtada al la tilawatuha bil lisani wa tartiluha fa inna dhalika nabdhul laha ala ma qalahu ash-sha'bi wa ibn uyayna malam ya kawo har ya kawo wani hadisi da imamun nasa'i ya rawaito sannan ya ƙara gaba can sai ya ce fa ta bayyana ya ce fa bayyana sallallahu alaihi wa sallama annal maqsud al'amalu kama bayyana manzon Allah sallallahu ya bayyana mana cewa a kan. sauko da ayoyin Allah kuma Allah ya baka su shine ka yi aiki da su irin yadda muka yi bayani a baya wa kala malik yace imamu malik ya ce qad ya qur'ana man la khaira fi ana iya samun mutum malamin alkur'ani ne amma babu alheri a tare da shi Fa ma lazima idan man qablana wa ukhidha alaihim lazimun lana wa wajibun alaina duk abin da ji an ce an dora wa mutanen baya da aka ce huzu ma kun bi ce mu ma da mu ake yi kar ka dauka da su kaɗai ake yi Allah Allah sarki ne ya ce yace tabi'u ahsana ma unzila ilaikum ku bi abin da aka aiko muku daga ubangijinku mafi kyau ai abin da aka aiko mana ya fi abin da aka aiko musu don in su an ce huzu ma kun bi quwwatin wadhkuru ma fi mu ma min babi aula huzu ma kun bi quwwatin wadhkuru ma fi ya ce fa umirna bittiba'i kitabihi wal amali bi muktaba lakin tarakna zalik ya ce sai gashi mu kuma mun bar wannan kama tarakat al yahudu wan nasara kamar yadda yahudawa da nasara suka bar nasu littafin ba su yi aiki da shi ba wa baqiyat ashhasul kutubi wal masahifi la tufidu shay'an sai zama sai ga tarin littattafai a labarari sai ga tarin littattafai a bayan mutum amma ba sa amfanin komi ba su yake faɗa ba li ghalabatil jahl yace saboda jahilci yayi yawa wa talabir riyasa da neman daukaka wattiba'il ahwa da kuma neman mutum yana so ya dora son zuciyarsa yanzu don Allah kai ka ce al-qurtubi a zamanin mu ya rayu sai kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-imam tirmidhi ya ruwaito daga Abu Darda yace kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa shakhasa basarahu ila as-sama thumma qala hadha awanun yuhtalasu fihi fi ilmu min nasi hatta la yaqdiru minhu ala shay yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana sai manzon Allah ya daga kansa sama ya daga idonsa ya kalli sama sai ce lokaci yayi da za a fara kwashe ilimi daga wurin mutane har ya zama mutane ba sa da abin da ya ragu musu a cikin ilimi faƙala ziyad ibn labidin al-ansari wani daga cikin sahabbai ziyad ya ce ya rasulallah kaifa yuhtalasu minna wa qad qara'na al ta ya za a kwace mana bayan muna karanta al ya ce fa wallahi la naqra annahu wa la nuqri annahu nisa'ana wa abna'ana ya ce ya rasulallah wallahi ba za mu bari a kwata mana shi ba za mu ci gaba da karanta shi mun maka alkawari za mu karantar da 'ya'yanmu da matanmu alkur'ani fakala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thakilatka ummuka ya ziyad an kuntu la'udduka min fuqaha madina ya ya kai ziyad ya kai cunka da na ɗauke ka ai kana cikin waɗanda suke gane karatu a madina wannan abun da ka ɗaukan ba haka nake nufi ba hadhihi tauratu wal injilu inda yahud ga taura ga injila a wurin yahudu da nasara fa ma za ne anhum me ya musu amfani cewa duk da akwai shi a hannunsu ina tsoron kar ku zama irin yadda yahudu da nasara ga littafin amma ba a aiki da shi kuma ya zama ga littafin amma kuna faɗan wani abu daban kuna aiki da wani abu daban malik ci gaba da cewa wafil muwatta a cikin muwatta na imamu malik an abdullahi ibn mas'udin qala li insan abdullahi dan mas'ud sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yace da wani mutum innaka fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin qurra'u تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون الصلاة ويقصرون فيه الخطبة ya da shi kai kana cikin wani zamani ka ji daɗi da wannan zamani ma da zamanin da kake ciki Yace kana cikin wani zamani ne wanda wato fahimtar addini tana da yawa amma yawan karatu da zaƙin baki shi kuma kaɗan ya ce kana cikin wani zamani ne wanda ba yawan karatun ba ne yawan aiki da haddodin Allah da yake cikin karatun ne ya ce sannan kuma waɗanda suke roƙo kaɗan amma masu bayarwa suna da yawa ya ce kuma kana cikin lokacin da mutane suke tsawaita sallah suke takaita hudu ba ya ce kuma di'una fihi a'malahum a hawaihim suna gabatar da aiki kafin su yi magana mai ransu yake so mai Allah ya ce a yi sai su yi kawai su ta yin aiki abinda duk Allah ya ce shine son ransu ba sa da wani abu na zaɓi a cikin zuciyarsu sai abin da Allah ya ce ya ce wasa ya ti alan nasi zamanu? ya ce amma nan gaba wani zamani zai zo ga mutane fuka fuqaha'uhu waɗanda za su fahimci addini kaɗan ne kathirun qurra'uhu amma masu zaƙin bakin karatu su kuma suna da yawa tuhfadu fihi huruful qur'an za a yi ta haddace harufan alkur'ani wato dayya hududuhu amma haddin da yake cikin alkur'anin kuma sai a tozarta shi kathirun man yas'al da yawa masu roƙo qalilun man yu'ti kaɗan kuma masu bayarwa yutiluna fihi alkhutba za a yi ta dasu ta dadewa a cikin huduba wa na salah amma sai su takaita sallah Abun da za su faɗa na su a cikin huduban shi ya dame su su gama faɗan an zo sallah kuma ba ita ta dame su ba sai su yi ta hau su wuce yab yabda'una fihi ahwa'uhum qabla a'malihim su za su rinka gabatar da abinda ransu yake so da zuciyarsu ta bashi sako ta ba su sako kafin maganar aikinsu malam qurtubi ya ce hadhihi nususun tadullu ala ma zakarna waɗannan duka nassoshi ne da suke tabbatar da abin da muka faɗa wannan nasiha ta imam al-qurtubi kun ji ta yanzu wannan nasiha tsakani da Allah akwai lokacin da ta dace sama da zamanin mu yanzu wani ya ji wannan nasiha sai ya ce da shi nake yi in dai ayoyin da na karanta haka ne to da kai ne suke yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana nan da in sun shafa da kai suke yi amma hadisi da maganganu na malamai da imamul qurtubi da abdullahi dan mas'ud da muka faɗa sun san ka ne don haka su na karanta don haka ba a kan kanka kaɗai yake magana ba a kan aikinka ne ka tuba ka bari ko kai waye fa'ida ta ƙarshe ita ce nasiha ita kuma daga ibnu kafir ai waɗannan littattafan dukkansu suna wurin malamai suna gani kuma duk wani wanda ya zai zauna a gaban malaman nan abin da yake so shine a karantar da su abin da ke cikin waɗannan amma galibin mutane sai kaga an ajiye wannan ɗin ba shi ake karantawa ba sai a ta waɗansu maganganu waɗanda ka san ba saƙon Allah bane ba na manzan Allah bane Sallas! in kana faɗa da wani sai ka zo ka yi amfani karama a ciki Allah ne yake faɗa da shi Allah ne a cikin alkur'ani ko hadisi yayi magana akan kansa ka faɗi abin Allah ya ce wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun al-imam ibnu kathir Allah ya masa rahama a cikin tafsirin wannan aya bayan ya gama sai ce kultu ga nasihata Allah ce faja'alna hana kalan lima bayna yadai hawa ma hawa wa mau'izatan lil muttaqin yace don ta zama wa'azi ga masu tsoron Allah in kana jin tsoron Allah to wannan ya zama maka wa'azi al muradu bil mau'izati huna azajir zajir abinda ake nufi a nan shine abinda yake wa mutane gargadi abinda yake jan kunne mutane shine ma'anar wa'azi ai ja'alna ma ahlalna bi ha'ula'i min al-ba'si wannan Kali fi muqabalati martakabuhu min maharimillah ka kaje an yi wa waɗancan mutanen an da su birrai da alhanzir saboda abinda suka aikata ne na abinda Allah ya haramta wa ma tahayyalu bihi min al-hiyal da kuma abun da suke kewayewa za su yi laifi sai su kewaya sai su yi laifin a baya akwai abun da suka ɓoye a ransu Allah shi ya san abun da suka ɓoye amma makasudinsu da abin da suke yi ya bambanta da abin da suke karantarwa ya ce falyahdharil muttaquna sani'ahum duk mai jin tsoron Allah ya kiyaye irin wannan aiki na waɗannan mutane li'alla yusibahum ma asabahum saboda kar abin da ya same su ya same su kama qala imamu Abu ibn Battah kamar yadda abu abdullah ibn batta ya ce malam sai ya kawo hadisi ya ce haddathana ahmad ibn muhammad ibn muslim kala haddasa al-hasan ibn muhammad ibn sab ibn zafarani kala haddasa na yazid ibn harun kala haddasa na muhammad ibn umar an abi salama an abi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ce, la tartakibu martakabatil yahud kar ku aikata abin da yahudawa suka aikata fatastahillu maharimallah harimallah sai ya zama kuna halarta abin da Allah ya haramta bi adnal hiyal ta hanyar komin kanancin hanyar da za ku yi zagaye ku yi hila kar ku yi haka malam ibnu kathir bayan ya kawo wannan ya ce wa hadha isnadun jayyid wannan kuma isnadi ne mai kyau Allah ubangiji ya sa wannan ya zama nasiha ce gare mu kuma ya zama nasiha ce ga duk wanda ya ji ya zama kuma mau'izatin lil muttaqin Allah ya gafarta mana kurakurai ya daidaita mana al'amuran mu ya kuma sanya mu yi akan daidai abinda kuma muka yi akan kuskure a baya Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh